Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu kada ku manta da studio Kalangu wani dandali ne da ke baku dama tattauna akan batutuwa da dama da suka zibanci zamantakewar al'umma ilimi tattalin arziki da dai sauransu kada ku manta kuma studio Kalangu tana hulɗa da gidajen rediyo 47 da ke wannan ƙasa ta da talabijin guda biyar a yau sido kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai mahimmancin gaske wanda ya shafi batun kwallon kafa ya wasan kwallon kafa yake a niger kuma yaya kasance miya za a yi a tantance matsala da ci gaban kwallon kafa a niger menene ke kawo matsalar ci gaban kwallon kafa a niger me ya kamata gwamnati ta yi domin tallafawa kwallon kafa a niger misalin nasarorin da niger ta samu a cikin kwallon kafa duka waɗannan tambayoyi ne za mu ƙoƙarin amsa tattaunawa tare da bakin da muka gayyato ina tare da Siliman Muhammad Sakatare Janar na kungiyar kwallon kafa ta kasa cewa da Fenifoot sannan kuma ina tare da Hasumi Abdullahi dan jarida wasannin kwallon kafa a gidan talabijin na ƙasa kuma shugaban wani shafin yanar gizo kan harkokin wasannin kunce kwallon kafa sannan kuma ina tare da madam maryama garba mamba ta kungiyar ƙasa masu wato goyon bayan kwallon kafa a cikin wannan ƙasa ta mutanjar sannan kuma ina tare da amalan saidu usaini wani mai son wasannin kwallon kafa sosai a cikin wannan ƙasa ta mutanjar ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Toma da la'ada fatan kuna tare da mu kai tsaye a cikin wannan muhawara ta yau kamar yadda na bayyana muku a yau za mu tattauna kan kwallon kafa a wannan ƙasa tamu ya wasan kwallon kafa ya kasance a Nijar ko kuma ya yake a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. To bari mu fara da kai Malam Suleiman uh, eh, Muhammad kai da ke sektar jan na kungiyar kwallon kafa a cikin wannan ƙasa tamu idan an ce kwallon kafa a Nijar mi za ku cewa? To salamu alaikum Malam Mamada mun gode maka da wannan da kartararo munanga saboda mu yi muhara bisa harka kwallon kaha to lalle sai in ce muka kwanaki gaskiya da an kai balo eh, ba ji daɗi ba ba ji daɗi ba kuma kuna tunani da wannan cin kaca da algeria ta yi mana mun je can sun zo nan ga kuma lalle sun kasa mu to nan duk cikakken ɗan kasa bai ji daɗi ba eh to eh. na ya ci gaban kwallon kafa a wannan ƙasa ta mu yana zuwa ko yana yin kasa. mu a ganin mu shine zan faɗa maka lalle kwanakin nan mun daɗi ba amma Allah ya sa an ka sake salo da mun ka yi da kwantar Burkina da kwantar jibuti an samu an samu nasara eh, an yi baram da Burkina wannan balo mu ma ya kamata mu ci ta inda Allah ya yarda eh kwantar jibuti kuma Allah ya samu ci kuma da yawa to ran ne ran nan kai an gane da abu ya fara yin dama kuma wajen kulobobi ma sai ka san harkar balo akwai ekip national akwai kulobobi wajen kulobobi Allah ya sa kuma kulob guda wannan wanda ya cike cikin cup d'afrique da confederation allah ya sa gg da ya ci nasara ya yi kalife ya je can congo ya je kinshasa hmm. allah ya sa ya ci nasara hmm. ya yi kalife fulfina abu ne wanda bamu samu ba tun wajen shekara goma sha daya ah. ba samu wannan resulta wannan nasara hmm. to lallai ke sai mu ce yanzu abu ya har zama daidai ana nan ana aiki dama aikin kasan ba yanzu da ka ci a ci a gani mm. a ga resulta sai an yi hankali wala mm. ka san harkar balo a harkar lokal ce ko harkar mm. aiki ba sha yanzu magani yanzu ne ba kana nan kana cikin duhu kana aiki mutane sai su ce a baka komi amma wata ranar Allah yarda sai ga resultakin e to an san da kwallon kafa wato ta maza ce a zahiri yanzu kuma tun eh, cikin shekara ta dubu wato ana ganin mata ma suna kwallon kafa duka cikin ci gaban wasannin kwallon kafa ne a Nijar kun san da dama harkar kwallon kafa da harkar sport deja tun cikin duniya ma duka tun onu da fifa duka sun ce ya kamata a ce maza mata su ma suna da suna da durakinsu kamar yanzu harkar durace kakan da ya mace take ganin kananta ko wanta da eh, namiji yana balo shi yana, cika kama yana, yin abin da ya gida ma bisa harka balo ko su ma ya kamata ce a ba su su ma su samu incin kansu bisa wannan harka paske harka sport abu ne wanda yake kawo eh, ci gaba da yawa ga dan adam yana sa shi ya gane abubuwa da yawa yana sa ya buɗe hankalin shi yana sa kuma a koya mishi waɗansu abubuwa mai kyau saboda ya zan mutum wanda yake kawo ma iyalin shi saboda shi dabo saboda iyalin shi koko saboda kasar shi ya samu kamar factor positive da yawa da yake bayata a ce yana cikin kamar kasa mutum da shi saboda haka na yasta bon shekarun na lalle eh. abu bai je yana ya je kamar babu ci gaba harkar iya amma eh. yanzu kai insha Allah sannu sannu ya mata ma suna nan sun gane da suna iya balo a yanzu dai eh, wato wannan kungiya ta ku tana da kufa sosai ganin wato eh, kwallon kafa bangaren mata eh, ta bunƙasa akwai championnat national na mata mm. ana yin shi ya mata na zender na Maradi na Arlit na Tawa na Nyamai kuma akwai equipe national wajen uku mm. da di setan wanda ba su kai shekara bakwai ba wanda ba su kai shekara ashirin ba da wanda sun kai shekara ashirin wannan duka akwai section kinan kuma mun shiga ana yi da mu cikin duniya kwanaki mun yi da benin mun yi da cote d'ivoire kuma nan zuwa gaba cikin marsan allah ya mu yi da sao tome kenan ko fifa ma ta san da zaman mu na gode malam silima na muhammadu bare in zo gare ka malam hasumi abdullahi dan jarida ne kai a bangaren kwallon kafa shin an ka duba eh, ci gaban kwallon kafa a cikin wannan kasa ta mutan jihar tunda an ka duba ku yan jarida ku ne a sahun gaba shin mi zaka cewa to madalla mun gode da kira da kuka yi mun nan ga eh kungiyan wanda yana taro eh, duka 'yan kasashen balo wanda ke ce mishi na mm. afirka ya yi kaman shapo mm, wato ya kasa abubuwa guda mm. ka gani shapo na harko akwai su senegal su eh, kaman algeria mm-hmm. da cameroon da nigeria ko mm. suna cikin kamar su ne masu gwanaye mm. tun akwai dezem shapo su mali su egypt su tunisia da sauransu e, sannan akwai chapotra cikin chapotra niger ce da niger niger tana cikin rukuni na uku eh, na uku mm. da chapo 4 mu ce mm. wanda ba su da karhi amma yanzu mun yi kokari mun zo chapeau 3 kuma cikin duniya muna kaman 113 c'est ça hmm. sur 208 haka wato muna na 110 kama muna muna cikin sawa hmm. kenan balo niger ba ce yana nan gi abin da mutanen amma bai baya bai baya tunda akwai yara da yawa nan eh, wanda suna balo niger kuma eh, kungiya mai kula da balo feni food yana duk kokarin shi yara su yi balo don ka gani mun yi kalife eh, kamar kan na yara da mm. niger bai kalife mun yi kalife kan na yara mm. kade so biyu ne muke shi junior so guda mm. da niger bai mata yi mun yi kalife kan da biyu kuma shan da uku kuma yaranmu yanzu da ka ba gani nigerian waje yanzu ana nan kilga mun kai kaman sun kai kaman talatin haka wato 'yan nijar da ke eh, walo a kasashen waje mm. da ba gani 'yan nijeriya yana kenan kadan kadan sannu ba ta hana zuwa ke eh, me me muna so kamar a yi kokari kuma fiske yanzu ne muka ne idan su ya har wude suna nan gani abin da balo yana kawo cikin kasa mm. eh, da 'yan kasa kenan yanzu kowa yana nan dan kokarin shi amma ba kokarin da kaman senegal mali burkina faso cote d'ivoire suna nan ge su suna gaba mm. su suna gaba ka gani nake shapo shapo mm. kenan su suna cikin shapon nan na gaba mm. mu kuma ya kamata wanda suna kula da balo da gwamnati mu sa hannu cikin hannu mu kuma mu je wajen cikin wannan shapo. Na gode Malam Hasimi Abdullahi eh, Madan eh, Maryama Garba eh, kina cikin kungiyar wato masu goyon bayan wasannin kwallon kafa a cikin wannan kasa tamu tambaya ta me yasa mata suke shawar kwallon kafa ma a dunkule kafin tambaye ke wato wasan kwallon kafa a Nijar. To ni dai da na tashi zan ce cikin shi ne na tashi. Mm. Gidanmu ni ce mace babba ta mm. fara. Kenan lokacin nan kuma in kana tune diyan ma'aikata ana kai su su yi jido mm. wa'ansu su yi karate mm. wa'ansu su yi handball mm. to ni tun lokacin nan balo ne nike so cikin rai wato ta yi ba ki shawara ta yi ba ni shawara ka gane kenan har ya zamanto ana jana in ana wasan bol mm. ana kai ni in zamna in kalla tun ina yarinya in na abu da ban sani ba cikin balo sai in tambayi mm. tsohona na. don me ake kaza don me ake mm. kaza kenan tsoho ma yana shawon kwallon kafa yana shawon kwallon kafa kenan ni cikin shi ne na tashi zance eh to yanzu cikin wannan kungiya da kike wace gudunmuwa ce kuke kawo ma kwallon kafa a wannan kasa to gudunmuwa da za mu iya kawowa sai dai a hankali za a ce mm. ka san in kawara abu in ba an wayar da kai ne ana ta kwatanta maka amfanin shi mm. ba za ka san amfanin shi da ana yi dai ne ba a san manuwa mm. amma yanzu da aka san manuwa kenan kama muna za a yi don aikin ya ci gaba menene a takaici hakanan balang da ake yi yara suna nan ga yi don abin da suke so mm, ba da suke so domin ƙasa suke yi kenan za mu iya taya su mu taya su su so abin da suka fara sai a ƙara musu kwazo, a yi aiki tare mm. hannu cikin hannu dan mm-hmm. don abun ya ci gaba mm. ba wai baya muke tunda an yi kokari mm. babban kokari da in ka diba balo ba kowa ke tayya kallon shi ba in ka tashi ma ka ce za ka ta hilin ba a ce ku ta kai ku jahallai ne mm. ba ku san abin da kuke yi ba yanzu kuma ya zama abin shawa ya zama abin shawa yanzu muna kwallo in an haɗi kowa na sauri lokaci ya mm. ya tai ya gani in ma dai baka san wani in ka ga yana buga sai ka tambaya wanga wa shine wane ne sai a haɗa maka kenan yanzu an fara son wasan kwallon kafa mm. da ba a son shi amma yanzu da kaɗan kaɗan mun fara eh, son shi an duba a shekarun baya Niger ta yi fice idan an ka ɗauki wato kawai lokacin sun jagundi lawan didi da dai sauransu a wancan lokaci kwallon kafa ta yi suna daga baya ne wato kwallon kafa ya sha da baya a matsayin ku na waɗanda ke cikin irin waɗannan kungiyoyi na supporter ɗin 'yan wasa eh, mi za ku iya cewa da irin wannan matsala da aka samu awon ga karo na ganin cewa kwallon kafa a gaskiya yan ka dibi mawasanni da Nijar ta yi tana ta ja da baya. To lokacin su jagundi zuciya ne da zuciya suke aiki don suna so su yi ba dan kuɗi ba. yanzu kuma akwai kuɗin babu zuciya to lokacin nan su jagundi zuciyan nan ne da a gare su shine yake jan mutane suka so su kuma shine ya taya su domin su ma abin da suke so sun ba shi karhi ka gane na, na gode zan sake dawa gare ke malama maryama malam saidu kana ɗaya daga cikin masu shawar wasan kwallon kafa a cikin wannan ƙasa tamu shin ya kake ya kan nazarci eh, wato kwallon kafa assalamu alaikum malam kasan cikin duniya nan tun abun da ba gaskiya gaskiya ya yi shi ranar haihuwa babu yake biya sosai da ana kawo reference ake su gyagundi da sun kake mutanen sun kake zukiya ne ko yanzu ba mutanen ba su da zukiya ne ba kuma ake da babu kudi yanzu akwai kudi domin mutanen ba su yi balo akwai wani abu kasa mutane kamar mi mutanen da gasken nan da na yi shi halkin zabarmanki da turanki ne yanzu da kama a kishin fena scholar akwai shi ko akwai shi a da akwai wani da ya rage ya yi magana yake yanzu babu zanken anguwa ko ake plus public nan yanzu inda babu shi akwai istad mana ko akwai mm. don domin ba yi shi kyan competition nan wato tun daga kasa ne ake eh, samun mana tun da kaska ne eh, eh wala dama hakan gan ne mm. me yanzu wannan duka ya ta yi yomi yasa babu shi yanzu ah, saboda eh, abun da yasa babu shi paske ka san da yanzu ba feni foot kadai ne mm. zake akwai ma hannu gwamnati gwamnati ma da da ana ki championnat scolaire ba eh maikatan feni foot ne yana shi mm. gwamnati ne ne ma yana shi yanzu babu shi ne ma cikin program championnat scolaire na ya bace da ana ke retrovai mutanen suna gamu mutanen defa kana gan shi tera mutanen tera kana gan shi bilma mutanen suna yi taro suna buga balo ba balo ka dai ba. To yanzu kai in na fahimce ka wannan cuɗanya ta 'yan Nijar wajen ƙwallon kafa shi ke sa a gano da fitattun 'yan wasa wanda za a za a bibiya su har su je su walkici ƙasa. To akwai shi guda kuma akwai wani ke santar de football centre de formation wato wuraren horar da yan wasan kwallon kafa wala centre mm. de formation nan mm. ka san niger wanda suna da shi yanzu ba kaman gwamnati ne mm. wanda eh, eh, zaman kansu ne in dai gwamnati ma yana da shi ko wasu masu kudi ne inda suna da shi in an yi shi wallahi ana ke football nigerian ta wani alhamdulillah amma yanzu kaman kai kana da shekara hamsin a ce ka zo ka buga balo ah, ka ah. kawo abun nan muna ganin baiwa sai kumya eh. ala ya raba mu da shi ma <laughs> da shekara su ba ba kwallon to hakan gani eh. wanda ai kaman ka ke a ke kana sai e, mm. ka tai ka neman breve mm. ka san an cuce ka ko ka tai mm. eh an ture ka da ka ji kumya eh yanzu bayan waɗannan abubuwa da ka ambato babu wasu matsalolin da ke hana ruwa gudu akwai matsaloli da yawa game da harkar kwallon kafa ka san kaman da nake yanzu da akwai eh, eh, ana sponsoring eh, mm. sponsoring yanzu oliyo ke ake wannan club sport de zender ake da kasan na anguwa ne ko mm. yanzu ake wani societe kaman soras nan mm. yi sponsorize ya dauki nauyinta na yi nauyi a gani inda ana yi balo ko ba a yi balo nan kaman niger nyame ake zumunta akwai wani societe kanga abun ka a yi societe nan ya bude club nan yi sponsorize zumunta ko olympic ko sahel a gani inda mutanen suna yi akwai ana yi balo yanzu inda ka ta yi stade ma abun nan sai wata rana inda ba ka kama zuke kama kai yi kuka ba gani komai kowa eh, eh, eh, kuma yanzu bisa ah? yanzu kamar kayi batun idan ana balo mm. yawanci 'yan nijar ba su zuwa kallo saboda wannan shi ma yana rage ƙwarin gwiwa ga 'yan wasa su samu karbuwa shin duka kuma ba kuna da naku lahi ba lahimu mu duka shi ne ke lahimu mu duka ne mm. parce que shi na ke responsabilité na mu duka ne mm. parce que mu kira mu din muna ga yanzu da ka kire ni na zo mm-hmm. kowa ya ji kukanmu yanzu in dai eh, ake kaman wani society nan a society nan ya bude mm. inda ya yi sponsorize wani club ne club nan yana tashi ana gani balon shi mm. dole in dai sun yi karo ana an san wannan club nan wannan society nan shi ne a eh, wani reference nan mm. amma yanzu babu shi duk babu ba duna ya bake sai dai Allah ya gyara mu eh, komi dai kamar a naka bangare wato wasan kwallon kafa yana sha da baya to yana sha da baya kaman ake yanzu kan hanka yana guda yana baya guda yana gaba in dai wanda yake bayan nan in baka nan ne wurin shi dai ne yana koma koma ko <laughs> ka gane magana na gane magana kamar sai do bare eh, tun da ka tabo wannan magana bare yanzu wajen Siliman eh Siliman a ka na mamba na kungiyar kwallon kafa ta kasa eh, cha da Finifuto kuma eh, kana da mukamin sakatare janar wacce matsala ce kake ganin take hana ruwa gudu a game da ci gaban kwallon kafa kamar yadda malam Saidu Usaini ya ambato ina zuwa ga zancen ka amma ka san akwai abu da wanda ya kamata mutane su gane mm. eh, har yanzu kuma ina son tuna ma mutane mm. kamar yanzu tadir masan kaka zance shiga hausa ba mm. mutane sai su dibi lokacin yanzu da idon da ka san ba ta akwai wuya c'est da in an ce sahel olympic sai ka je start babu wuri ba kamar yanzu ba me yanzu akwai abubuwa da yawa kamar a ce santar da tere eh, da yawa eh. yanzu ana sahel olympic akwai harkar mu da kanmu yan jarida su da kansu television eh. suna da su kamar yanzu kana da tele kana da wani bayern dortmund kinka mm. ko ko city united ko mm. arsenal chelsea da wuya mutum ya hita gaban tele kin shi ta da ya kallon ba mm. da babu wannan ka gane da abu guda ne kowa yana zai bisa macikin da aka gare shi kasashe kuma kasashe da in ka ji ma wani abu ga radio a wata duniya ce yanzu jiya gendarmerie ta yi balo kinshasa mai mutane da yawa ba su gama cikin ba a wasu kace. Mm. parce que bai kamata a ce nan 21 cycle a ce ana wani match wani wuri babu wani liyan internet ko ko tele wanda baka yi kallon match kin je ba sa shiga tele ba mutane a wasu haukace mm. ce muka yanzu abu ya sake duk da kuma eh, eh, ita gendarmerie ta wuce ko ta wuce alhamdulillah mm. ka gane sai yau ne Allah ya samu ka samu muku har gani image kin duk duma abin salo ne ya sake ba wadda ba yanzu akwai santa tere da mai mema vexa inda mena tana juye alhamdulillah star ce na exactement eh. ya kamata a ce kowa ya kawo bakin kokarin shi mhm. ka yi zancen jagundi ka yi zancen lawan didi Allah ya ramce shi su mama ali ca su wasan adamu bebiya mm. Allah ya gafarta musu duka ni yanzu ni ko gobe na ga jagundi in ma ina yi mishi magana kame kame nake parce que tellement ina respecte kin shi Paske ya yi ne abun da ya yi wata irin balo ni a gani na ban san ko ka san platini ba ko alman platini ma bai ah, gada mishi komi. Amma ko ka san cikin duniya kowa da sa'ashi ko da yake akwai jagundi akwai lawan didi akwai aca bum kan ba. Allah ya sa su Musa Mazu su Isu Falasan Dante. su da kasali talatu jego su sun ka kai mu kan kenan komi ban san zan kaga zan ce maka kowa da sa'a ce kowa da inda inda wala sai eh, komi da lokacin shi ne mm. ka gane ko sai sa haraka haraka kakan dai kamata mutane su gane take mm. amma yanzu yanzu ma akwai yan balo mm. ni yanzu ban iya cewa champion yake mun banza yake eh, ba ta yi wa kun mutum bai da dura ya ce eh. haka nan ba ba gaskiya ne ba tusan mun je so uku shan ba a zuwa shan banza banza ba hazard ne ba shan kuma eh ta mm. joueur loko mm. shan kuma competition ce da ka bude ma eh, joueur wanda suke jouer cikin kasa mm. mun hidda nigeria mun ka shan mun hidda cote d'ivoire mun ka shan mun hidda togo mun ka shan haba da allah ana cewa banza ne ana cewa hazard ne ai saboda a shampiyona kinan namu da muke son da wadansu suke son su ramma sa shampiyona nan gaskiya ba baya yake ba eh to malam siliman wasu suna ganin ina zuwa malam saidu wasu suna gana ana zuba kuɗi ana zuba makudan kuɗi a cikin ƙwallon kafa amma kuma to wasu haka ake hodi tunda kana na ai sai ka sai ka yi bayani kan wannan batu an ce mm. ana zuba kuɗi mamaki nake mm-hmm. a ah, ba wai yanzu kai yanzu kai ka san abun da ka bar gida ko eh. ka san wani shi nawa ya bar gida wallahi sai in faɗa maka malamin ma'ada ban ma zancen algeria cameroon cote d'ivoire da su wai talma suna gaban mu ko kura su ba mu gani ko kusa kusan ga wani togo wani benin wani burkina kudin da suke sa cikin to ko rabin rabin rabin mu sa ba wallahi mutane su gane da hakan haraka sport haraka kullo haraka ce wadda take take da bukatar kuɗi da yawa kuɗin kuɗaɗe que mm. investissement ne wanda ya kamata a yi nan ga benin kin ga maka kwanakin baya sun kai inugire 22e stade stade da 22 duk cikin benin Eh, kuma an ka di muno gare mu mun hisu gaba mako a ah, to kai kace akwai harkar formation mm. kamar yanzu les encadreurs les entraîneurs ya kamata a sa kuɗi a yi formakin su in ba ka sa kuɗi ka yi formakin su ba ka samu entraîneur wanda suke kwararre zuwar mm. su da kansu in ba ka sa kuɗi ka yi recruiter kamar yanzu shi asumi yana da yana da kungiyar shi ta balo shi sai yana da shi ta balo yazo wurin joueur sai ya ce mishi kai ni jika jika 200 zan baka duka wata abinda Allah hali na kenan mm. zo zai ce mishi kai ni 400 ko 500 zan baka ina zai taya ah, sai ya zo wajen hasumi din to sai sa in bi ba a ba su karhe ba bu samu in recruitment ba ko ko su ma su dabo su samu juwar manya na Niger har ma su tai kasashen waje su samu manyan juwar saboda club kin su su kare girma su doki entrepreneur kin kwarai su yi luwe kin tenen na kwarai ba bisa zabar ma sun kace bisa bulungo ba bisa rere ba su yi entraînement na kyau bisa terrain mai kyau shi ma sai haraka kuɗi mm. don a tule nouveau haraka kuɗi ne ya kamata ka yi jouer eh, ya kamata a ce ka ta yi eh, kinshasa ka yi jouer ko ko ka ta yi tanzania ko burundi ka yi jouer ba kullum kana nan kana horgaba ba yaushe zan samu kuɗin jirgi wa zai bani kuɗin jirgi kaka zan samu wayan in tai wannan duka ya kamata a ce problem ta ji wani wani karamin problem duka ka'ida da suka kai dai focali zai focus kai kake bisa balo bisa balo bisa kwallon kafa bisa kwallon eh, kafa na gode difference eh, ke eh, malam saidu mi kake so ka kara kan abinda siliman ya ce ko da yake ba caca baki bane muke so mi a fanci ka kwallon kafa a cikin wannan kasa ta akwai wani magana da ina son in kara maka mm. da bai ma dade ba da mutane suna ta istad ko da daddare yanzu ban san eh, su akwai wani kalkin ne suna yi komi paske cikin journey ba kowa ne yana samu dama ya ta wajen balo. Mhm. da akwai match nocturne mm. inda an kake match nocturne mutanen suna zaune na istad to ban san saboda lantarki nan biyan lantarki ne wannan masallan su komi to eh, yanzu don mi eh, ba su ta yi eh, ba maki nocturnal da dare mm. paske yanzu da dama mutanen suna samu dama da daddare mm. su ta yi wajen balo ma da marken nan akwai shi a ah, ban ga ah, ba ka bani hamsa paske ban ida kai ba ah, ban ida ba malam ida ida ban ida ba ina kuma malam wallahi a gurguje ma eh, lokaci ya fara ya nake maka mm. duk abun da ba gaskiya mm. gaskiya ya yi shi mm. wallahi yanzu inda ka ta yi ma champion nan da ana ke super league nan wallahi abun nan yana baka tosai kamar ka ta yi ma makin na deuxième division ya yi ma wannan ga balo mutanen su saboda shi ne nake eh, wallahi yanzu dai wata rana sai ka sai ka ce wallahi malam saidu kana da gaskiya eh, eh, ka taima eh, saidu nagode za na ah. sake dawo gare ka malam siliman bari mu ci gaba mm, a ah, cikin wannan mahawara malam hasumi abdullahi kuna cikin waɗanda suka san kwallon kafa a cikin wannan ƙasa ta mutan shin a ganin ka menene ke sa wannan kwallon kafa a wannan ƙasa ta ba ta ci gaba laihi ne daga wajen gwamnati ko laihi ne daga wajen ƙungiyar kwallon kafa ko kuma laihi ne mu daga wajen mu 'yan ƙasa ma da ba mu goyon bayan 'yan mu a wani lokacin to madalla 'yan kasa babu laihinsu tunda 'yan kasa in ya zo kallo balo shi ya yi ganye ko ya gani balo mai kyau ko ya ganye shi yan kasa supporter ne shi na ruwan shi layin shi layin yana wajen gwamnati da masu kula da balo ina ina so in wannan zance fiske kaman da balo cikin kartiye yake yanzu balo ekol ne ya koma kenan in ya je wajen ekol kamar an ce kudi yayi yi forme mutum in ka sa kudin ka kana so kaman yaran ka yanzu ka gani mutanen da yawa prive ne suna sa yaran su ba su sa su public parce que école publique ya pas de garantie amma école privé kana ma yaran ka yana samun formation mai kyau kenan ka kallon kafa ma haka ne ne kenan haka nan ne mm. mutane suna biya miliyoni yansu su kai france eh, nan ma burkina faso shekaran jiya ma mun kai wani yaro mun ce mun biya mishi 2 miliyan ce babu wiri nan salitas burkina faso salitas kuma na wani colonel de l'armée na burkina ne ne ya ya ya tinda kudin shi ko nan ma ba muna da irin waɗannan wurare na horon ba mu nan ga eh. mu nan ga babu centre de formation wanda ana biya mai kyau ai forme yara yanzu ko ina haka nan ne da zo ana kawo zancen su jagundi sun yi balo na cartier sun yi juye da burkina faso wanda ya yi lumin football eh, da su yanzu mu muna har yanzu muna cikin balo na cartier mm. har yanzu muna cikin shi ba mu da centre de formation muna juye da senegal da yana da centre de formation mali cote d'ivoire su suna gaba c'est normal in mun karo su su yi ganyen mu mm. ka gane ko mm. donc le problème c'est que dole ne sai mun samu formation de qualité yaran a yi nan masu kyau lalle ana nan ga forme ha amma sai pas suffisant bai isa ba ana nan ga forme in kai su equipe national in sun yi karo da wanda aiki a nasaru yana forme ka gani ana ganyen mu dole dan shine masala nan ne ke tun ana ke formation à la base in la formation à la base on parle on parle ana nan ga magana amma in ba yi mai kyau ba kullum muna muna baya mm. puisque kullum muna karo da wanda suna yi mai kyau wato na fahimce ka kai rashin waɗannan nagartattun wurare na horar da 'yan wasa shi ke sa ƙwallon kafa mu a cikin wannan ƙasa ta mutanja take ja da baya wallahi ka gane haka ne ka gane sai salo veritable problem masalan shi kenan kenan ba harka kuɗi ba ce kenan ba harkar ko an kawo kuɗi eh. ko an kawo kuɗi an sa in ba aiki mai kyau hmm. banza ne eh, ka to yanzu kamar an ka dibi lokacin da maina ta yi wasa an ka ci mu ƙwallaye da dama 'yan hmm. eh, Nijar da dama ransu ya ɓaci 'yan nijar da dama sun nuna cewa kai eh, gara ma a koma ga kokowar gargajiya watakila a nijar za ta fice eh, ganin ka suna da gaskiya su non ba su da gaskiya ashe ba su da gaskiya fiske mun yi karo da algeri algeri duka algeri yan france ne da yawa ayi farman su hmm. an diyan su ne mu ko wannan ba mu da hmm. ba nigerian da yana waje ya ba mu diya wanda ayi farme in ba eh, resama muna da hmm. diyan zakari andre da gardien din nan to ka gani abin da suna irin ma wannan ma mu ba mu da irin wannan da yawa to ai koci a taron shi na manema labarai eh, kocin mai na ce ba a bashi damar ya zaɓi yan wasa ba a bashi damar ko ana ɗauko yan wasa a sa sanayya ta shiga shin wannan ba gani shi ma wata matsala ba ce ta hana ci gaban kwallon kafa a Nijar abon shi yana magana yana nan gaba amsa wani dan jarida ne da yake mishi to aiko ya faɗa ko ya ya faɗa shi eh. amma ba bai ce ba nan gaba shi dama yake mu an jarida abokin mu ne yake mishi in kuna so a sa eh, kamar abokanku ko an gidanku ba mu yi ekip national da haka wannan ka kuma samu wani kamar dut kwa mm. wannan ana nan gaba shi yana abin da yana yi mm. kuma kullum yana yana stad tare ce kullum yana ta ya diba match mm. tare ce yana nan gama doki juya na championnat national nace maka eh, malam ada problem in problem in duk wani kudi wani supporter ba su zuwa terrain duk wannan ba matsala ne masala in formation ne mai kalite da mamuda horo mai kyau ta kamata eh, malama maryama garba eh, mu ci gaba kan wannan batu na kwallon kafa a cikin wannan kasa ƙasa tamu ya kuke ganin komi zai zo daidai za a daidaita wasannin ƙwallon kafa a Nijar musamman ta yadda Nijar za ta karɓi wancan lokaci nata da wannan suna nata na kasar kwallon kafa saboda ba ba za mu cewa ba Niger wata ran ba za ta zama kawo Brazil ba ba za ta zama kawo Faransa ba ba za ta zama kawo Kamaru ba ai akwai lokaci tunda yan wasa ne wasa ajita ne ake kwallo ta maulace a ajita a yi buga ko ya za a yi a ce Niger ba za ta samu wannan matsayi ba a nan gaba wuri neman shi kake muna iya samu wurin nan mun yi aiki aiki ke biya kuma kuɗi shi yake balo duk ga kuɗi gare su ana sa kuɗi cikin balo nijar ba mu da kuɗi da muke sa cikin balo da zai sa mu yi abin da muke so na balo babu kuɗi. wasu suna ganin cewa yawanci 'yan wasa da ana samun sa a nan birnin yamai ba a zuwa sauran yankuna na nijar a la zakulu 'yan wasa ko da yake wannan tambaya ba take bace ta silimana muhammadu ce akwai ni ma ina iya amsa muka to bismillah da mun kai bol nan nijar akwai dan zandar mm. shampiyona balon shampiyona mamman bashir ake ce mishi nasara ya kira shi ya zo ya sa shi hmm. kenan ka a ce ba a ɗauko a kawo dujuwar inda suke in kana aiki aikinka ke biyan ka aikinka ke sa a kawo ka hmm. in dai an gane ka ana sa ka mm-hmm. ko dai ka je gaba ka tsaya ne an kiraye ka mm. aiki ma ne ba mu so aiki ma ne ba su yi kamar wanda ya ce madan idan ki ce aiki ne ba masu ko kuma ba a aiki ne ba su yi mm. inda kulobobi suna aiki kulobobi su ne ta kamata su ba da yan wasa na wanda za su buga eh, mana su ne cikin kulobobi ake samu yan mm. kwallo a kai su kuma yan kulob din kulob kulob ina ne za su samu yan wasan nasu cikin lakkol da kace da cikin karce su ne su ma suke dauka su zo su yi kulob kin Mm. kenan in an ba su formation na kirki cikin su ne ake ɗauka a yi equipe national mm. kenan aikin daga cikin club ne za a fara yi da wanga dan uwana abin da ya ce santirkin mm. a samu santirkin da za a yi forman yaran ga in ka samu ka yi forman juwar in ma biyar ne ko uku ka sai da guda kuɗin gudan nan shine zai ci da gaba eh, tun da kika dauko batun sai da yan wasa wani lokaci ana cewa kamar ba a ba wasu yan wasa na Nijar dama su je kasashen waje su yi kwallo eh, ba zan ce ba gaskiya ba ce ba ah. bai kasashen waje ne an ka diba ai kawai an ka diba sauran kasashe sai a ga Nijar ba ta da yan wasa da ke ba su da tunda ba su aiki wasu suna ce ana ma wasu ƙasa eh, wurin da ake forman su wa'anda kuke ganin nan su mm. santir ne aka yi forman su mm. kuma suna da masu saida su mu ba mu da masu saida juwar ba mu da ma santir kin na forman su balantana mu saida mm. ana saida akwai yan nijar da suke kasashen waje in ka ɗauka cikin yaran nan da suka ta yi mundial yanzu cikinsu su akwai shida ko bakwai da suke kasa suna bol akwai babu su idan na fahimce ke makomar kwallon kafa a Nijar tana da kyawu tana da kyawu eh, eh, Siliman eh, amsar ta kamata ka bani kan tambayar da ni mm. na cewa ah, wato wasan kwallon kafa a wannan kasa ta ta Nijar wasa ne wanda in ba a tsaya aka tsaya aka adalci kan harkokin da wasannin kwallon kafa ba za a tsaya gidan jiya noman goje shin ya kake ganin duk waɗannan matsaloli za a warware su akwai zance guda in mm. an doki entrepreneur selectioner barin shi ake yi aikin shi fi mm. sibilillahi mm. saboda me saboda gobe in ya kawo in akwai matsala koko in Eh, resulta kin ba su zo ba saboda ka zamna gaban shi ka dibe shi cikin ido ka ce abin da ka yi ba haka nan ne ba mm. ba daidai ne ba amma in ka ce kana shiga cikin aikin shi kullum mm, me za ka faɗa mishi mm, kenan ku ba ko shishigin abin da yake ba shishigi aikin nashi ne shi a selectioner selectioner mine ne fait la selection shi ke zabe in yace ana an ce ana son gardien de but eh, keeper uku shi zai dib duk Niger ina ne qui, qui pa beaucoup les meilleurs c'est ça an défenseur beaucoup attaquant kaza milieu shi kuma yake yin tactic shi yana zuwa yankunan kasa ya dibo wasa koko ana ce mishi wani ya ka shi kullum babu national je stade hmm. étranger stade a Michel Cavalli hmm. kullum yana stat in ran juma'a ne karhe uku da rabi karhe hudu kana iske shi stad yana gaba yana zamne yana da takardar shi ras samdi yana zamne raddi dimanche yana zamne in akwai match biyu kamar stad kunce da stad municipal suna rabawa yana aika adjoint kinshi municipal shi ya tai kunce ko ko ya tai kunce adjoint kinshi ya tai municipal suna duk klubobin Nijar sun gamsu. Ladan Nerfa ya yi muna duk ya rubuta ya yi muna muse point. Matocin da ya gani sun kai wajen 60 ko nawa cikin shekara guda. kina ya san kowa. duk joueur akwai joueur kinda mu ma ba mu ganin sai dai mu gani dai wani joueur dai na kan ga hmm. ba mu ganin wata kalite gare shi amma shi sai hamma eto eh, ne kin da yake hamma entrepreneur na sunukin mu mm. bari mu faɗa mu juna gaskiya mutanen mu ne wa eh. eh. yannan mu ne kan nan mu ne mu wannan guri da su da kansu su da kansu su ga juwar nan ba sai da entrepreneur mm. ya kire su mm. sai sun kace kai kenan dai a shi yaron ga bari di ba da kyau dai har yanzu ba ba yake ba shi sannan an su ma sun samu sun shiga ana kiran su equipe national kenan abun da ake son hudi ka san harkar balo shine ce kowa yayi aikin shi in dai kowa yayi aikin shi to ana samun resulta shine nake hudi na hudi zu hasan yayi magana mai ma'ana han centre de formation eh. kamar centre de formation kamar yanzu foot ba abun kinta ne a ce ta yi centre de formation centre de formation kakan da yace sai en privé kai yanzu malam adam allah ya sa kana da hali koko mm. 'yan kasuwa da su sai shinkafa ko mai suna suna saidawa din ba sa sa kudin su cikin balo su gani eh to don ka in sun yi investissement na ga banginci lumfashin ka mm. malam Suleiman muna ganin yawancin yan kasuwan mu da kuma masu kudaden mu ba su mai da hankali kan harkokin kwallon kafa rashin yarda ce ko kuma dai ba su samu kudin nasu gane ba ne ba musu gane ne ba mm. kamar yanzu ba gane ne ba mm. ba gane ba kan yanzu su kun ba su son ɗaukar risk a lokacin mm. haraka balo a haraka formation ce mm. kamar yanzu ka sa kai yanzu abokanka da kun ka shiga sai e da su nawa sun ka kai troisième ko terminal ko sun ka yi abun ga sun ka shiga abun ga university ka san duk shekara ana rage kenan dole sai ka yi risk ka ɗauki yara mm. ka yi su ka ɗauki yara ashirin ko ashirin da biyar ko talatin in Allah ya yarda cikin talatin kin nan ba ka rasa guda guda kaɗai kuma telma akwai kuɗi cikin harkar balo gudan nan kaɗai ya kamata yana iya yana rike maka santar kinka sai ka yi shekara biyar mm. surtout le les mm. kenan abu ne wanda akwai investissement ne wanda yake da yake da riba idan an zuba eh, voilà amma sai kai hankuri <laughs> eh, sai kai hankuri kaga kai sai ka ci riba mm. yaro ya ci riba uwayen su ci riba kasa ci ci riba mm. kowa su kowa yana jin zan dawowa gare ka malam silima da kan batun jerin wato kungiyar eh, kwallon kafa ta duniya fifa na watan nuwamban shekara ta 2021 wanda wato kungiyar kwallon kafan Nijar take matsayi na 113 yanzu Nijar ta samu maki ta dan samu ci gaba da maki takwas da wanda a lokacin take 121 shin an ka diba wannan raskuna za a cewa an samu ci gaba ko wa ya kawo wannan taimako wa ya kawo wannan gudunmawa ta ci gaba kai an kara kasan da an yi resulta wanda ba su gaskiya wanda ba su yi kyau ba mm. kama kaga cote d'ivoire ta ci mu eh, amma Allah ya samu ida mun taimu nil madagascar mm. sannan buwan kawar retablir mm. da ka tashi kuma algeria kaga defeat kin nan biyu kontra algeria su sun kame da baya kwarai amma Allah ya samu ka ci jibuti kuma an ka yi nil da burkina faso don mun hara tashi kaɗan amma wannan plaskin eh, ba a ce ba a yi satisfaire da ita ya kamata a yi aiki a wuce nan ka gane donc euh, abun da muke tama lalle yanzu in an fara eliminator in Allah ya guna muna hmm. puisque eliminator kin kan 2023 za su farawa hmm. mu yi maintainer dynamic nan nan wato a rike wannan a rike wannan wai wannan nasarori exactement wannan sahun nan da muke rike a rike shi da kyau kuma reconstruction nan da selectioner yake yi da yara eh. wannan sun kaje kai zancin sun sun kaje coupe du monde nan hmm. ana reconstruire autour ba a ce su duka za a sa kuma duk gaba da a'a sannu sannu ana sa su ciki sai ekip eh, national kin tana sake tana sake eh, na gode malam silmani da yake lokaci na taya bari mu zo kan yadda za mu a kare a ci gaban kwallon kafa a wannan kasa mu ta Nijar malam Hasumi Abdullahi ya kake ganin a nan gaba kwallon kafa a Nijar za ta ɗorewa domin a yaushe mu kasance cikin mayan kasashe na kwallon kafa. Eh, farko dai ya kamata club paske club su ne suna biya yara mm. nasu ne sama suna aiki ma club ne tun da sai suna ta antrenama mm. wata ya mutu ana biyan su. Mm. Club nan ne ya kamata su sani kamar investissement nan nasu kai ta banza su yi aiki mai kyau dan su sai da juwayar in ko guda ne sun hita shekara mm. suna samu kudi su yi formation mai kyau ya kamata kuma gaman eh, selectioner in mm. wannan jean michel kabali mm. kullum yana taitere ya kamata ne a bashi eh, da moyen kwa wato dama a zuba eh, kudi ya yi aiki yadda ya kamata ya yi selection kamar ko babu competition akwai wanda ana ce journée fifa mena ya kamata ya yi match ya gani abun da ana gyara abun eh, dan gaba eh to alhamdulillah shekaran nan mun gani kamar eh, masu kula da balo eh, mutanen feni food suna samu kamar wanda ana ke mishi stage invitation mm. su ta su yi semaine dix jours dubai ko can maroc mm. su yi karo da wasu club wannan yana nan yana yana permettre ya jara ekip to eh, babban gudunmuwan ma shine mi shine kamar yanzu akwai yara da yawa da suna nan hita kuma cikin club din su suna nan ga balo yanzu da actuellement muna da wani yaro shine mayor vita na Cote d'Ivoire ɗan Olympic ne kuma ɗan Niger ɗan Niger ne ah, Ibrahim Musa eh mm. shine mayor vita na mm. championnat Cote d'Ivoire mm. to kamar irin su suna nan suna nan kokarin su kenan daga dan E kuma yara ne don muna tamma daga dan in gwamnati ya sa kudi in in su Suleiman Feni foot eh. in suna nan ga aiki yanda ya kamata e in su supporter suna kama muna tamma kan 2023 sai ana sai da mu. Na gode eh. mana eh, wato Hasimi. Madama Garba wani kira gare ki wani sako gare ki zuwa ga 'yan Nijar wanda su ci gaba da kawo goyon baya ga 'yan wasansu musamman na maina. da kuma Lagazal. mu tashi tsaye mu san da mu shine gaba ba mu da kanmu tunda in kana son kanka ka so kasanka ka kamai da kasanka baya kenan mu yi aiki hannu da hannu mu kama ma yan feni foot da yaran nan mu kama musu kuma gwamnati ita ma ta ba da gudunmuwanta mm. abin da take iya yi ta ma fara kenan ta kara. tun da kuɗi ake balo feni foot ita ma ta kokarta kambanin ta ita ma tana iya samun kuɗaɗe na formation a ta forman yara a ta forman entrainer mi kuma sensibilisation a waye ma mutane kai yanzu bol harka kuɗi ce kuma harka kishi ne mm. muna da 'yan balu akwai 'yan balo muna da magabata kuma masu son balo kenan magabutan nan mu kama musu na gode kiran da zan yi maryama eh, eh, malam saidu kaji maryama ta ce akwai 'yan balo akwai 'yan balo a cikin wannan ƙasa ta mutanjiyar abin da ya kamata a saka kuɗi a saka kishin kasa domin ci gaban wannan ƙwallon kafa a Nijar. Shin wani kira gare ka wani sako gare ka a game da matsalar eh, eh, ƙwallon kafa a Nijar da fatan da kake na ci gabanta? Fatan da nake ina yi yanzu balon nan da muna ta mu diba ba saboda wani ne ba ba saboda ni ne ba saboda son Niger saboda shine muna ta yi wajen balon nan don abun da yana kikin zukiyanka inda wajen balon ne kana ta yi ka hidda shi ka sa ka san ka gaba muna roko Allah da bai roko wani wani Allah ya ba mu saha Allah ya sa mu ki gaba Allah ya ba mu saha gode malam Saidu eh, eh, siliman Muhammad eh, wani kira gare ka na karshe saboda lokacin namu yana tafiya game da makomar kwallon kafa a wannan kasa ta mutanje da yadda ya kamata 'yan Nijar su mai da hankali kira da zan yi kakan da Maryam Guba ce eh, kasa ga tamu ce kuma harkar balo yana dibin kowa mm. cikin an ce harkar balo nijar ce ake gani mu yanzu abun da muka gani eh, lalle kwanaki mun samu wani salo wanda ya ba mu kuzari kwarai mm. lalle da muka gani shugaban kasa monsieur le président de la république chef de l'état monsieur mm. mohamed bazoum ya ta yi kallon final king cup national 26 juin da an kai tsakanin US Gendarmerie da ICE Police. Lalle wannan abu mutane da yawa sun ji daɗin haka nan. Kuma ya ce ya ƙara kaso na kuɗaɗen da za su taimaka. Shekaru 22 mm. President Kinijar bai je final King Cup National ba. Shekaru 22 tun ben jinaf Lalle da ya zo <laughs> da ya zo wannan abu ya yi muna sinyal. Eh, ya nuna muku wata alama ce. Akwai mm. sabon salo da an ka mm. kama. Kuma yanzu ma ya kira kowa ya ce ya yi niyyar ya mu. gudunmuwar shi ya kawo gudunmuwar shi kuma ya sa gwamnati ta sa kanta cikin harkokin balo harkokin sport gaba daya lalle wannan mun ji daɗin shi mun muna tamma insha Allah an shiga hanya kwarai in Allah ya yarda sannu sannu mutane su yi hankuri kaɗan eh, eh. sannu sannu za a gani an kawo canji da eh, yawa ya kuma kwallon mata saboda ita ce mun kaga ta zuwa ƙasa to ka ba ta je ƙasa ba o kwantara ta <laughs> tana hawa ne parce ina mun ka yi to da babu komi yanzu na kawara da babu komi da akwai wani spionage da sun kawara lalle suna mai su kaɗai ne elles étaient vraiment seules hmm. ba a kama musu ba amma yanzu su da kansu wannan suna nan suna kamawa kaga an bude kungiyoyi balo hmm. hawajen yanzu division championnat national na mata hawajen sha biyar da kuwa akwai su akwai a arlit etc akwai kuma equipe national hawajen uku sannu moi je pense que nous zuwa gaba insha Allah da a pour l'instant c'est pas le moment eh. ba yanzu ya kamata a jire resultat ba zuwa gaba ana iya za ta kasancewa cikin mayan kwallon hankuri ganin duka-duka da haka muka zo karshen wannan muhawara tamu wadda ta shahi batun makumar kwallon kafa a Nijar eh, yaya kwallon kafa a Nijar ta kasance kunji dai abinda bakin namu suka bayyana abinda ya kamata a yi shine kowa ya kawo tashi gudunmuwa daga gwamnati daga 'yan Nijar daga su shugabannin kwallayen kwallon kafa ya kamata kowa ya haɗa ƙarhi da ƙarhi domin ci gaban kwallon kafa a Nijar a madadin waɗanda suka ta na gabatar da wannan muhawara na samu gudunmuwar Siliman Muhammad sakitar Jan na kungiyar Fenifot Siliman na gudu Allah saka da alheri eh, sannan na samu Malam Hasumi Abdullahi dan jarida wasannin kwallon kafa ko in ce kwallon kafa kuma a ma'aikaci a gidan talabijin na kasa mai wato wani shafi na kwallon kafa eh, na yanar gizo na gudu Allah saka da alheri sannan na samu taimako Malam Saidu Usaini wani babban mai son kwallon kafa a Nijar da kuma ita dama mai son kwallon kafa wato Maryama Garba ta kungiyar kwallon kafa a Nijar na gode Allah saka da leri bisa ka injin na samu taimakon Amina Hassan a can wajen bidiyo na samu taimakon Al ni malamin mu adan ke ce da ku a huta lafiya.